Kowa bibi su da an yaba da mun kokkorto. Asu Jamus da muryar Amerika sai mahado. Sun gani kuma sun, sun gani kuma sun, sun gani kuma sun jinjina gwargwado. Amma China ne masu sai tarado. Sun ji su ma kuma sun yaba da mun Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wannan sashe na mu tattauna wanda yake zuwa muku a kowane mako ta cikin labaranmu na mu mu gano. A yau jigon tattauna mu shine za mu tattauna dangane da batun zaben gwamna da ake gabatarwa a jihar Edo a yau wanda zaɓe ne da ya ɗauki hankali musamman tsakanin manyan jam'iyyun siyasa na ƙasar nan jam'iyyar APC da kuma PDP mai mulki a jihar. kuma domin tattauna wannan batu daga nan muna tare da kwamarar kabiru sa'id dakata wanda mai nazari ne kan al'amuran yau da kullum kuma darakta ne a cibiyar kaja da ke bibiyar al'amuran gudanarwa na gwamnati sannan a ɗaya bangaren muna tare da malam muhammad idris na jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto wanda yana ɗaya daga cikin masu sanya idanu dangane da wannan zaɓe yanzu haka a can jihar edo haka kuma muna tare da farfesa ibrahim jibrin daga cibiyar bunkasa eh, demokuraɗiyya

To na fara da Malam Muhammad Idris kusan za a ce ku ka shafa kusan wata guda a wannan gari na Edo. Yaya ake ciki dangane da wannan zaɓe a halin yanzu? To, Assalamu alaikum masu sauraro. To, alhamdulillah, ni dai ina birnin Edo kamar misalin zan ce maka wata ɗaya ce da mun zo ne mun fara karantar mai ke gudana a jihar Edo wanda ake kira pre-election observation to abin da muka zo muna yi. to falillah ilham dama tun kafin zaben mun samu rahotanni daban-daban saboda bincike-bincike da muka yi a zunguna da sako na jihar musamman ma ishu na vote bayan shine siyan ƙura'a kamar ishu kuma na tashin tashina eh, rigingimin zaɓe yau rigingimin zaɓe tsakanin wannan jam'iyya zuwa wannan jam'iyya sannan kuma da irin lamuran da mutane suke suke saboda wannan zaɓe shi ne na farko da najeriya ta taɓa yin zaɓe a cikin wannan yanayi wanda ake kira na covid-19 sannan kuma wannan zaɓe ne mahimmanci wanda zai nuna halin da najeriya take ciki saboda shekara ɗaya kenan bacin an yi babban zaɓe na shugaban ƙasa bayan zaɓen kogi da bayan da aka yi sannan kuma ga wani zaɓen a nan to wannan duk wani zaɓe ne wanda ya fito da fuska daban-daban a wurin gwamnati a wurin 'yan ƙasa a wurin jam'iyyu saboda kotu jam'iyya ƙoƙari take ta nuna iya na ta kwazon saboda zaɓen dubu biyu da ashirin da uku da ke tahowa na zaben shugaban to yanzu ya ko kalli yadda aka gudanar da zaben a yau ko in ce ake gudanarwa to alhamdulillah zaɓe kan komai na tafiya lafiya lau ana zaɓe cikin kwanciyar hankali fili 'yan ƙananan rahotanni da ba a rasa ba na can an kai hari can harbe harbe amma ba kamar yadda mutane suka rinka zuzuta abin ba tunanin cewa zaɓen zai kawo tashin ana ganin fiye da ba a tsammani to gaskiya matsalolin da aka samu dai na farko shi INEC ta yi bakin kokarin ta wurin ta fara zaɓe da wuri wanda kuma an yaba ma INEC a wurin fara zaben da wuri to amma babban matsalar da aka samu ne, a gaskiya mutane ba su fito zaben sosai ba saboda za ka ga rumfar zaɓe da take da sama da mutum ɗari bakwai amma sai ka ga duka jihin mutum ɗari da talatin ba ko ɗari da arba'in ko ɗari biyu wani wurin suka fito. amma malam idris baka ganin wannan baya rasa nasaba da watannin da aka yaɗawa kafin zaben. shine ai na ga maka ka zaben ya zo da abin da ake kira da turanci fake news eh akwai labaran kanzan kurege da kuma labaran kanzan kurege da labaran goji game da a ah, ai can za a kai hari za a yi abu kaza za a yi to abin ya tsoratar da mutane da yawa sun ki fitowa zaɓe mutane da yawa ba su fito zaɓe ba sannan kuma kasan zaɓen an cika shi da jami'an tsaron 'yan sanda da na sojoji da sauran mutane da su wannan ma shi kan shi ya firgita masu kaɗa ƙuri'an saboda suna ganin su fito kamar abin zai zo da wani tashin tashina wanda zai aiwatar da salon rai ko kuma jin wani mummunan ciwo kafin in dagare ka malam idris bara in je ga profesa ibrahim jibrin cibiyar ku aikinta shine bunƙasa demokaradiyya to zuwa yanzu ya kuka kalli wannan zaɓe ta sigar tabbatar da demokaradiyyar eh mun aika masu ido 250 banda wa'annan kuma mun aika 'yan jarida na the cable news su goma sha takwas. To abin da suke gaya mana har yanzu ma muna cikin aike shi ne na farko tsoron da aka yi ta ji na cewa za a fito da makamai za a yi kashe-kashe to alhamdulillahi abun bai lalace haka ba. Akwai dan wanda ba za a rasa ba amma a galibin wurare ba a samu matsala inda da ake tsoro ba. abin da suke ganin cewa kuɗi ya baibaye zaɓen nan gaba ɗaya ƙuri'a ana siya ne ana siyarwa kowa ya san irin wannan halin ya keta doka amma mutane kamar ba su damu ba kuma jami'an tsaro sun sa musu ido ne kawai ba abin da suka yi a kai domin haka wanda ya shi wannan zaɓen watakila wanda ya fi kuɗi ne wanda ya fi daman siyan A ƙuri'a na uku shine labarin boge da ake ta rabawa a kafofin sada zumunta ana shari ana karya, ana razama mutane har yanzu ya cika kuma yanzu aikin da muke yanzu shine a duba yanzu da ake ƙida ƙuri'un watakila a wannan lokacin ne irin labaran nan za su fi iya yin lahani domin haka muna sa ido a kan wannan na ƙarshe shine abin da mu ya dame mu shi ne a ƙirga ƙuri'an nan a ba kowa hakinsa in ba haka aka yi ba to tarzoman da ake tsoro watakila ya zo kuma da mutane da ya sun razana cewa jami'an tsaro watakila za su nuna san kai ko su bi goyon jam'iyya guda to muna kira kansu su tabbatar da cewa ba su nuna irin wannan san kan ba domin abu ne wanda zai iya shafan makoman zaben to zuwa yanzu ko akwai wasu rahotanni da kuke samu daga jami'an da kuka rarraba musamman dangane da yadda ake kan irga ƙwarin a wasu mazaɓu yawancinsu yanzu ake kidayawa kuma nan gaba za su je collation center inda za a cibiyoyin tattara sakamakon ke eh, eh yawa to wannan ma mun shirya za mu aika masu sa ido su ga yadda ake gudanar da aikin muna fata dai za a yi abin da ya kamata a bangaren ita hukumar zaɓe ta bangaren ku akwai wani abu daukar lura da shi ko kuma wani gu da kuke ganin eh, na farko da muka faɗa shi ne a wurare da yawa an fara zaben nan da latti kuma abu ne wanda kusan kowane zaɓe ana samun irin matsalar nan wannan karan yawanci motan da aka ce zai zo ya kai ma'aikata da rumfan zaɓe sai ka ga bai zo ya yi lattin awa ɗaya ko biyu wani lokacin har awa uku domin haka wurare da yawa ba su fara lokacin da aka ce za su fara ba kuma mun sha musu gargaɗi cewa shekara da shekaru kenan ana aikin nan ai ya kamata a ce yanzu an samu gyara ba kullum a ce matsala guda yana ta dawowa ba to wannan ne dai abin da muka faɗa a rahotonmu to zuwa yanzu kusan me za ku iya cewa game da zaben ganin cewa zaɓe ne da ya ɗauki hankali har ta kai dukkanin mukarrabai na kowace jam'iyya da gwamnoni sun je sun tare a wannan jiha wanda wasu kasashen cewa kamar tare wannan akwai wani tasiri da za yi shin ana iya cewa ga wannan gangami da aka yi zaben ya yi tasiri ko kuma a zuwa yanzu ya ake ciki eh, ba za a iya ce wani abu ba kan wannan yanzu din kamar yadda kowa ya sani wannan zaɓe ne wanda kowane gefe yana so du lallai lallai ya ci zaɓen kuma kowa ya fito da duk ƙarfin da zai iya fitowa da shi domin abin da muke cewa mun san da gwamnoni sun zo da sauransu kuma ga jami'an tsaro in aka lalata makoman zaɓen nan tunda zaɓe abu biyu ne dama na farko a bi sharaɗin da aka shirya na inec kowa ya bi wannan sharaɗin na biyu shine kada a canza makoma to yawancin zaɓe in an zo batun canza makoma ana jira ne sai an je collation center kuma a wannan lokacin ba a fara kai eh, sakamako eh, zuwa collation center ba domin haka ba za a iya ce komi ba kan wannan to bari mu je ga comrade to comrade a matsayin ku na masu shaki kan al'amuran yau da kullum kuma kun bibi wani al'amari na zaɓe na jihar edo zuwa yanzu ya kuka kalle shi a bangaren ku to da da zan yi ba zai wuce watakila kamar gabar da suka yi maganar hasashen da aka yi wa shi zaben ba da kuma ana ganin yadda zaben yake gudana ba a samu fargaba da tashin hankali da yawa kamar yadda aka sa ba ni ina ganin wannan ba zai rasa nasaba da barazana da ta fito kwana-kwanan nan daga babban ofishin jakadancin kasar amurka ba na cewa ta sa wa wasu masu rike da mukamai a najeriya takunkumin shiga kasar amurka saboda an kama su da laifin magudin zaɓe da kuma tada tarzoma a wasu zaɓuɓɓuka da suka gabata a najeriya a baya kuma suka yi barazanar cewa wannan zaɓe da ake yi a jihar edo da wanda za a yi a jihar ondo a watan oktoba duk waɗanda aka kama da laifin tada tarzoma ko kuma magudin zaɓe su ma za a sa su a jadawalin waɗannan da za a sa wa takunkumin shiga ƙasar amurka wannan ya taka rawa sosai wanda shine dalilin da ya sa muke ganin cewar a wannan zaɓe ba a samu hatsaniya da aka da ake da ake zargi za a samu ba abu na biyu shine kamar gwada kwanji ake yi domin ita jam'iyyar pdp babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa kuma ita take rike da kujerar gwamna a jihar edo a yanzu kuma kudu maso kudu da ake gabatar da zaben nan gabaki ɗaya gwamnonin kudu maso kudu na jam'iyyar pdp ne akwai kuma wasu mutane da ake ganin cewa a cikin jam'iyyar pdp suna da ƙarfi a cikin gwamnonin najeriya suna da ƙarfi kamar shi a gwamna wuce na rivers wanda an shaji yana barazanar cewa babu wani wanda ya sai buɗe musu ido su ma kuma daga bangaren jam'iyyar apc suna gani suna da karfin gwamnatin tarayya da kuma cewar su ne da suke da madafan iko kamar na hukumar tsaro da hukumar zaɓe ana ganin cewa gwada kwanci ake su ma sun kwashi mutanen su sun shiga wannan da bambanci da irin yadda ake zargin an yi kama karya a jihar kogi tunda a jihar kogi zaka ga an fi karfin jam'iyyar pdp tunda gwamnan da ke kai a wandan lokacin da aka yi zaɓe ɗan apc ne gwamnatin tarayya apc ce haka ma idan ka duba abin da ya faru a jihar kano gwamnan da ke kai ɗan apc ne gwamnatin tarayya apc ce, to gwada kwandin da ake yi yanzu a jihar edo ba za ka hada shi da waɗanda aka gani a baya ba shi sa kake ganin cewa abubuwan kowa ya kasa ya tsare kuma ba zai bari a yi mishi magudi ba kuma kowa yana fargaba yana ji kuma da cewa ya tanadi 'yan daba da wanda za su kare shi saboda haka idan aka yi nasara abubuwa suka tafi haka to za a iya samun gabar da za a ce kuri'ar da al'umma suka tada ita ce za a kirga kuma a sanar wanda ya ci zaɓe ya kasance da kuri'un jama'a ya ci ba da ta'addanci ba da firgita mutane kamar yadda amurka ta yi kurari ta yi kuma barazanar cewa a zaɓuɓɓukan da aka yi a baya an samu irin wannan matsala. To kamar na ga lokaci na haram ba za mu je ga Malam Muhammad Idris wal Allah sai mu kakare da shi. Malam Muhammad yanzu daidai wannan lokaci da muke magana yamma ta yi shirye-shirye sun yi nisa. Yaya ake ciki akwai wani ci gaba da aka samu zuwa yanzu ko kuma a'a kuma kun yi shirin tafiya cibiyoyin tattara sakamakon ne. To abu ma, muna kawo cawace cikin gari local government local government na kusa da ke cike da birnin yawanci durin fudan zaɓe dai ana ta gama zaɓe ana ta gida wasu ba sun kuma gama zirgawa kuma suna tafiya ward center to daga nan kuma a tafi local government daga local government sai a ce coalition so duk yawanci inda matsalar ke samu ba daga rumfar zaɓe ba ne tsakanin daga ward ne zuwa local government nan ake samu a yi magudin duk ra'ayin a zaɓe za ka iya ganin wata jami'a na ci a babban zaɓe amma kuma idan an je kai zaɓen local government din sai ga zaɓen ya canza to gaskiya ne a yanzu dai haka alhamdulillah ba wata barazana ba wata matsala komai na tafiya amma yadda dare ke tahowa kuma ga ruwa ana ta yi ne ba a san me zai iya faruwa ba gaba malamai duka muna godiya na ga lokacin ya kokare mana a madadin farfesa ibrahim jibrin na cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da muka kasance tare da shi da kuma malam muhammad idris na jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto wanda ke cikin masan idanu kan wannan zaɓe a can jihar edo sai kuma kwamarat kabiru sa'id dakata mai shari kan al'amuran yau da kullum abdullahi isa ne ya shirya shirin abdurrahman hamisu na madina kuma ya sarrafa na'urar sunana bashir shirfaɗi a madadin nasir salisu zango ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da muryar jama'a sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu.